بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى عن النؤمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره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 وكل بدعة wa وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma gashi Allah maɗaukacin sarki ya saduwar mu a wannan yammaci bayan wasu lokuta da suka wuce ba mu samu yin karatu ba a cikin wannan littafi نا التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح نا الزبيدي رحمه الله تعالى منا تكن درسينا نوع أشرين تقص درسينا أشرين تقص أولا يمتشينا السبر شا تقص جوات الرجب hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama 1427 wanda ya yi daidai da sha biyu ga watan shida ko? watan takwas ko yawwa sha shida ga watan takwas a ah, sha biyu ga watan obas miladiya dubu biyu da shida عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين wa huma umurin mushabbahat har zuwa ƙarshen hadisi wannan hadisi al bukhari ya kawo shi a cikin kitabul iman kamar dai yadda kuka sani muna nan cikin kitabul iman wanda shine kitab na farko a cikin sahihul bukhari ya kawo shi a babin fadlu man istabra'a li dinihi falalar wanda ya kubuta da addininsa ya kawo wannan don ya ƙara tabbatar da cewa ayyuka na gabbai kulawa da halal da haram da bambanta tsakaninsu da ƙoƙarin gyara zuciya wannan yana daga cikin imani saboda kalmar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi amfani da ita kalmar addini ta kunshi imani kalmar addini da ya ce faƙadista bra'ali dinihi to kalmar addini kuma ta tattaro har da imani kamar yadda ya gabata a hadisin jibril hadisu jibril wanne ne hadisu jibril hadisin umar Abdul khattab wanda jibril ya zo alaihi salam ya yi wa annabi sallallahu alaihi Sallama tambayoyi hadisu jibril wanda muka gabatar da karatunsa amma ruwayar abu huraira ya zo a cikin wannan hadisi bayan jibril alaihi salam ya yi tambaya akan musulunci ya yi tambaya akan imani ya yi tambaya akan insani a ƙarshe ya ce fa'innahu jibril atakum yu'allimukum dinakum kaga kalmar addini sai ta kunshi kenan dukkan abubuwan da jibril ya yi tambaya akan saura ka imani yana karkashin abin da ake cewa addini ashe kula mutum ya kula kada ya fada cikin haram a cikin al'amuransa na mu'amaloli ko al'amuransa na ibada yana daga cikin abin da yake cika imani shi yasa imamul bukhari ya kawo wannan hadisi أباب الكتاب الإيمان يا يمت بابي باب من استبرأ لدينه آه، من استبرأ لدينه أو فضل من استبرأ لدينه عن النعمان بن بشير النعمان بن بشير صحابي لنا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تكتن سننك النعمان ابن بشير ابن سعد ابن ثعلبة ابن سعد ibn sa'laba al-khazraji al-ansari mutumin madina ne da shi da babansa da shi da babansa bashir ibn sa'ad dukkaninsu sahabban annabi ne sallallahu alaihi wa sallama mahaifinsa an kashe shi a yakin badar ya yi shahada a yakin badar shi bashir ibn sa'ad shi kuma an-nu'man ibn bashir an haife shi ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira da shekara biyu sanata sanataini ba'da hijira bayan hijira da shekara biyu aka haife shi ya ji wasu hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallama duk da cewa ba su da yawa don haka al zahabi yake cewa wa udda min sibyanis sahabati bil yana daga cikin yaran sahabbai bittifaqil ulama sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam amma daga cikin waɗanda suka riski annabi sallallahu alaihi wasallama suna yara ƙanana nu'man ibn bashir a radiyallahu ta'ala anhu yayi imara ko yayi shugabanci a lokacin muawiya muawiya ya bashi wilaya a kufa sannan ya yi alƙalanci a hims ya yi shugabanci a hims ya yi alƙalanci a dimash an kashe shi ya yi shahada a shekarar hijira tana da 64 hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam tana da 64 wani mutum da ake kira Khalid ibn Khalid ya kashe shi a wata alkarya da ake kira Birin a cikin Hims cikin abin alkaryun da suke a hims hims kuma tana daga cikin garuruwan syria a yanzu tana daga cikin garuruwan syria saboda haka ma iya cewa an kashe shi a syria a shekarar hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama yana da 64 yana ɗaya daga cikin mutanen da suka kware wajen hudu ba wajen iya hudu ba a da kai ibn ikrima a simak ibn harb yake cewa ban taba jin mutum yana hudu ba hudubarsa take birge ni ba kamar annu'man ibn bashir radiyallahu anhu ya ruwaita hadisai ko an ruwaito hadisai daga wajensa daga annabi sallallahu alaihi wasallama kimanin hadisi 114 114 bukhari da muslim sun yi ittifaki wajen ruwayar hadisi biyar daga wajensa muslim ya kadaita da ruwayar hadisai hudu bukhari ya kadaita da ruwayar hadisi daya wannan hadisi na nu'man ibn bashir yana daya daga cikin hadisan da ake cewa su ne usuluddin ko usulu din, shari'ar addini gaba daya tana kewayawa a kansu wannan hadisin yana ɗaya daga cikinsu kamar yadda muka faɗa a hadisin innamal a'malu bin niyyat yana daga cikin a hadisan da ake ɗaukan su a matsayin hadisan da suka tattari kaso mai tsoka na shari'ar wannan addini abubuwa da dama in kana bincike za su iya komawa ƙarƙashin waɗannan hadisai to hadisin da umar ibn bashir yana daga ciki wanda shine a kaucewa abin da yake shubuhat abin da yake shubuha har ma wani malami ya waƙe wasu daga cikin waɗannan hadisai inda yake cewa umdatul dini inda na kalimatun musnadatun min qawli khairil bariya ittaqi shubuhati wazhad wada' ma laysa ya'nika wa'malan nabiyya ittaqi shubuhati shine wannan hadisi wazhad shine hadisi izhad ma inda ma inda nas yuhibbuka nas izhad fi dunya yuhibbuka Allah wazhad bima inda nas yuhibbuka nas sai kuma wada' ma laysa ya'nika shine hadisin eh, da ma ya'nika ila ma da ma la ya'nika ila ma ya'nika حسن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني نعم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني سيكما حديث نية شيني حديث عمر da muka karanta a farkon wannan littafi a hadisin innamal a'malu bin niyyat shine wa na nabiyya ce waɗannan suna daga cikin hadisan da suke jagora na wannan addini ma'ana da dama daga cikin hukunce-hukuncen wannan addini suna komawa ƙarƙashin waɗannan hadisai Nu'man ibn Bashir radiyallahu ma ma'ana shi da mahaifinsa qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama naji manzon Allah sallallahu alaihi wa ya kula yana cewa Alhalalu halalu bayyinun halal ƙarare yake wal haramu bayyinun haram ma ƙarara yake wa bainahuma mushabbahatun tsakankaninsu akwai abubuwa masu rikitarwa la ya'lamuha kathirun minan nas da dama daga cikin mutane ba su san su ba faman ittaqa shubuhati wanda ya gujewa rikirkitattun al'amura faqad istabra'a li irdihi wa dinihi to haƙiƙa ya kuɓuta. ya kuɓutar da mutuncinsa ya kuɓuta da addininsa wa man waqa'a fi shubuhati wanda ya faɗa cikin rikirkitattun al'amura waqa'a a kara'in yarha haula hima kamar mai kiwo ne da yake kiwo kusa da shinge yoshiku an yi waƙi ahu ya kusa ya auka masa wa inna ala ku saurara wa inna li kulli malikin hima kowane sarki yana da shingensa ala ku saurara wa inna himallahi kuma lalle shingen Allah fi arzihi a ƙasarsa maharimuhu su ne ababen da ya haramta ala ku saurara wa inna fil jasadi mudgha akwai wata tsoka a cikin jiki idza salahat idan ta gyaru ko saluhat idan ta gyaru salahal jasadu kulluhu ko saluhal jasadu kulluhu dukkan jiki ya gyaru wa idan fasadat idan kuma ta lalace fasadal jasadu kulluhu dukkan jiki ya lalace ala ku saurara wa hiyal qalbu ita ce zuciya kai daga jin wannan hadisi ka san lalle babban hadisi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yace alhalalu bayyinun wal haramu bayyinun abinda yake halal a fili yake karare yake a bayyane yake hakanan abinda yake haram shi ma a bayyane yake Allah maɗaukakin sarki da ya saukar da shari'a a bisa harshen annabinsa sallallahu alaihi wa sallama a cikin littafinsa Alƙur'ani mai tsarki da kuma ingantacciyar sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi ya yi bayani filla-filla na dukkan abubuwan da al'umma take da buƙatar saninsa na dukkan abubuwan da suka shafi shari'a Allah maɗaukacin sarki ya faɗa ce wani zalla alaikal kitaba tibiyanan li kulli shay mun saukar maka da wannan alkur'ani dan ya zama bayani ne filla filla ga dukkan komai bayani ne kamar yadda mujahid ya ce bayanun likulli shay'in umiru bihi aw nuhu anhu alkur'ani ya yi bayanin filla filla ga dukkan abubuwan da aka ce mu yi ko aka ce kan mu yi hakanan Allah maɗaukacin sarki a cikin suratun nisa'i wacce ya bayanin hukunce hukuncen dukiyoyi da hukunce-hukuncen da suke da alaka da auratayya a ƙarshen ta yace yubayyinu Allahu lakum an tazillu wallahu bi kulli shay'in alim Allah yana muku bayanin waɗannan hukunce-hukunce filla-filla shine yubayyinu yana muku bayanin su daki-daki an tazillu dan kada ku bace wallahu bi kulli shay'in alim Allah ya san komai haka ne yake cewa malakum Allah ta'kulu mimma zikra smullahi alayhi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma ilai Allah maɗaukacin sarki ya ce me ya hana ba za ku ci abin da aka kira sunan Allah wajen yanka shi ba bayan alhalin ya yi muku bayani fassala ya yi muku bayani daki daki na abin da aka haramta muku ya muku bayanin abubuwan da suke haram daki daki Allah yana cewa ma kana Allah li qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun Allah baya kama mutane ya batar da su bayan ya shirye su ya kama su da laifin sun face sun bar hanya har sai ya musu bayanin abin da yake wajibi a kansu su guje shi su yi kaffa kaffa da shi da ayoyi da dama waɗanda suka zo suna bayanin Allah maɗaukakin sarki da ya saukar da wannan shari'a ya saukar da ita da bayanin har lokacin da ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ta sauka wannan aya ita ce take bayanin cewa to yanzu komai da kuke bukata an gama bayyana muku shi don haka addinin ya cika babu kuma wani abin da zai biyo baya ya samu gurbin zama a cikinsa alhalin a lokacin da ake saukar da alkur'ani a lokacin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama babu abin hakanan abu zar al-ghifari yana cewa ta tawafiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ma min ta'irin yuharriku janahihi fi sama illa wa qad bayyana lana fihi ilman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar duniya ba ya bar duniya alhalin ko da tsuntsu da yake yawo a sama annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya mana wani bayani dangane da ilimin da yake da alaka da shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama bai bar komai ba don haka dukkan abubuwan da suke akwai larurar a san su waɗannan abubuwa dukkan mutane suna tarayya wajen sanin su abinda ake cewa ma'alumun fiddini bid darura ma'alumun fiddini bid darura kowa da yake yin wannan addini na musulunci ya san Allah ya farlanta sallah ya san Allah ya farnanta azumi ya san hajji wajibi ne ya san zakka ga wanda Allah ya hore masa duk yadda zai yi zakka wajibi ce a kansa ya san haramun ne ya yi zina ya san haramun ne ya sha giya ya san haramun ne ya yi sata waɗannan dukkan abubuwa ne da duk mutumin da ya rayu cikin wannan addini to zai fahimci haramcin waɗannan abubuwa waɗannan su ake kira da ire-irensu ake ce musu ma'alumin fiddini fi darura abinda yake a bisa larura ma'ana tilas kowa ya san su a addini akan ɗauki wanda zai keta ko ya yi jayayya a kan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ya bar musulunci mutumin da zai yi jayayya a kan wajabcin sallah ya ce yana da ta cewa a kai wannan ya bar musulunci ko ya ce shi yana jayayya a kan wajabcin azumi ko hajji ko zakka ko yana jayayya a kan haramcin shan giya ko yana jayayya akan haramcin zina to wannan ya bar musulunci don yana inkarin wani abu da kowa da kowa ya san shi a cikin wannan addini ba bai sanin sa bai kadaita a tsakankanin waɗanda suka yi ilimi ba har ma wanda bai yi ilimi ba ya san hukuncin waɗannan abubuwa akwai kuma abin da yake mashhurin ne bai na hamalatu shari'a wanda suke ɗauke da wannan shari'a ta musulunci su ne malamai shahararre ne a wajensu sun ma yi ijma'i akan hukuncinsa ba lalle ne kuma ɗaiɗaikun mutane kowa ya san hukuncin ba wannan su suka sani saboda wani abu ne wanda bai shiga cikin da'irar ilimin farko ba ma'alumin fidini bin darura zai iya zama kuma shi kuma shahararre ne a gurin su duk wani malami ya san hukuncin abin ba lalle ne wanda bai ilimi ba ko matashin mai neman ilimi ya san wannan sai kuma abin da yake lam yakun mashhuran hatta baina hamalati shari'ati anfusihi har su masu gab dauke da shari'a din malamai din ya kasance ba shahararre ne a wajen ba don haka sai su samu sabani a tsakankanin su saboda wasu dalilai watakila saboda kasancewar nassin da ya shafi abin nassi ne khafiyi nassi ne a ɓoyayyen nassi domin waɗanda suka ruwaito nassin ba yawa bai shahara a cikin littattafai ba don haka wasu sun san nassin wasu ba su sani ba don haka daga nan sai a samu saɓani wannan ya faɗi hukunci bisa ga abin da yake tunanin shine daidai wancan kuma ya samu nassin sai ya faɗi hukunci daidai da nassin sai su samu saɓani a tsakaninsu dukkaninsu kuma malamai ne ko kuma kasancewar nassi ne guda biyu ɗaya zo da haramci ɗaya zo da halacci wato an samu annasik wal mansukh farko an yi bayanin halaccin abin daga baya aka yi bayanin ya haramta to sai nassi ya jema ko dai nassi ya nassi na halacci ya jema wannan shi kuma wancan na haramcin ya je masa kaga kowanne zai yi fatawa gwargwadon nassin da ya zo hannunsa mai halacci ya ce halal ne mai haramci kuma sai ya ce haram ne ko kuma nassin biyu duk gaba ɗaya su zo wa malamin ya samu nassin da ya magana akan halacci ya samu nacin da ya magana akan haramci to amma kuma bai iya gane nasis da mansub a tsakaninsu ba mai halaccin ne ya goge mai haramcin ko mai haramcin ne ya goge mai halaccin to anan sai ko dai ya kokarin jam'u bainahuma ko ya kokarin tarjihi ko ya tawakkufi to wanda kuma ya iya gane bambanci saboda ya san tarihin faɗar wannan hadisi da kuma wancan wannan shi ne na farko wancan kuma daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi sai yayi aiki da da nasikh yayi bayanin wannan mansufi ne to sai a samu sabani ma ta nan ko kuma ya kasance nassin ya kunshi umarni ko hani sai su yi sabani wajen tantance wani irin umarni ne umarni ne na na wajabci ko umarni ne na mustahabbanci wani ya ce ai umarnin nan wajibi yake nunawa wani ya ce a umarnin nan yana nuna mustahabbi ne su samu saɓani wajen tantance abu mustahabbi ne ko ba mustahabbi ba mustahabbi ne ko wajibi ne ko kuma wajen umarni su yi saɓani wajen tantance martabar umarnin umarnin na wajabci ne ko kuma umarnin a umarnin abin nan hanin kai wajen hani hani na haramci ne ko kuma hani ne na karaha karahatu tanzi to a nan ma wajen bayanin wani irin hani ne a nan a samu saɓani to kaga dukkan su dai a cikin wani abu ne wanda akwai nassi amma ana kai kawo wajen fahimtarsa ko kuma ya kasance babu wani nassi karara babu nassi a cikin matsala din sai dai abin da yake nassi a da za ka iya shigar da wasu afirat ƙarƙashinsa ko kuma ya kasance wani nassi ne abin nan ba nassin gaba ɗaya sai dai kiyasi to duk iya samun saɓani a nan to duk waɗannan wannan shine mataki na uku na abubuwan da suke cikin shari'a to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yace al halal bayyinun yana nufin abubuwan da suke halal akwai waɗanda suke karara ba a shakka ba a shakka cewa halal ne ba mu da shakkar halacci akwai kuma abinda muke shakka ko ake samun shakka akan halacci ko haramci wannan abinda ake samun shakka akan halaccinsa ko haramci zai iya zama a gurinka haka ne a gurin wani ba haka bane ya san halamcinsa ko halaccinsa kamar yadda za mu yi bayani nan gaba haka nan abin da yake abin nan haka nan abin da yake haram shi ma akwai abin da yake alharamul mahaq albayyin abin da yake haram ne tsantsa kuma bayyananne kowa ya riga ya san haramcinsa kamar zina kamar shan giya eh, kamar kamar eh, auratayya tsakanin waɗanda suke akwai haramcin auratayya tsakanin su nikahul maharim wannan duk an riga an san haramun ne kamar namiji ya sa sufar alhariri an san wannan haramun ne ga namiji ya sa wannan kamar zina kamar riba da sauransu haka nan shi ma halal akwai wanda yake na karara akwai kuma wanda yake ba wato wanda yake ana kamar yadda yi bayani ana samun sabani wajen fahimtar halaccinsa ko harashin halaccinsa da manzo Allah ya ce wa bainahuma mushabbahatun a wata ruwayar wa bainahuma umurun mushtabihatun wanda ita aka fi sani a tsakankanin su akwai al'amuran da suke mushtabihatun a rikice kore kirkitattun al'amura waɗanda ba kowa ne suke iya su gane su ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace la ha a watar wa alamu ya'lamuhunna kathirun minan nas da dama daga cikin mutane ba su san su ba Faɗar manzo Allah da yace kathirun minan nas ya nuna kenan ba kowa da kowa ne yake jahilta su akwai waɗanda cikin mutane suna fahimtar cewa waɗannan abubuwa ba haramun ne. to waɗannan almushabbahat ko almushtabihat rikirkitattun al'amura malamai suna sun samu saɓani wajen fahimtar mai rikirkitattun al'amura ɗin wasu suka ce dukkan abin da yake taraddada bainal hilli wal hurmati taraddada bainal hilli wal hurmati shi ana tunanin halal zai zama ko haram zai zama babu nasi babu ijma'i mujtahidi ya ijtihadi malamin da yake mujtahidi ya ijtihadi wajen bayanin halacci ko haramci gwargwadon irin dalilan da ya mallaka ya ci halal ne ko ya ci haram wasu ka ce wannan shine al'umurul mushabbahat haka al'umurul mushabbaha sune al'umurul mutaraddida bainal hilli wal hurma abubuwan da ba a iya an kasa tantancewa haramun ne su ko ba haramun ba saboda babu nassi karara da yake magana a kansu shikenan sai malamai su ta dudduba wasu dalilai ko al'adillal amma su ai dalili iri kaza zai iya kunsar abu kaza to shikenan a sa tabi kamar a zo ana maganar cin cin wannan mai sunanta dan abin nan mai kayoyi a bayansa bushiya a zo ana maganar cin bushiya bushiya halal ce ko ba halal ce to kaga wannan wasu su halalta to me ya haramta sai dai ba ta daga cikin abubuwan da za a kira su kullu zinabin kullu zi makhlabin min at-tayy kullu zinabin min at-tiba ko kullu zi makhlabin min at-tayy ba ta ci saboda haka sai su halal wasu kuma su a ai ana izina da abin da an-nafs abinda rai take kyankyamin ta ci duk abin da ya rai yake kyankyami ya kamata ya shiga cikin alkhaba'is يحل لكم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث yana haramta musu alkhaba'is su sai ya kamata bushiya ta shiga cikin khaba'is to kaga rashin nassi sai ake ta tunani ina za a sata nan ko nan to sai aka samu sabari tsakanin malamai wajen ilhaƙin ta da wannan da abin da yake babu nasi kuma baya daga cikin abubuwan da manzo Allah ya bada ka'ida amma yace dukkan wani abin da yake da fiƙa haure na farauta haramun ne daga cikin dabbobi haka nan dukkan abin da yake da akaifa ta farauta cikin tsuntsaye shi ma haramun ne to shi wannan baya ciki wasu suka sa shi cikin waɗanda ba sa shiga cikin haramci wasu kuma suka ce a duba da cewa annafsu tastakbiruhu rai za su yi kyamar abin bai kamata shiga cikin tsayyibat ba da Allah ya ce ya halatta mana a tsayyibat bai kamata shiga tsayyibat tunda rai tana kyamar abin kamata shiga cikin khaba'i sai sai su haramta shi to suna daukan waɗannan su ne mushtabihat wasu kuma kamar imamu ahmad a wata ruwayar ya ce almushtabihat dukiyar da ta cakuda da haram da halal ta gauraya aka kasa tantance haram da halal din su ce wannan su ne mushtabihat wannan su ne mushtabihat ta iya yi wa ka ci haram ta iya yi wa ya zama na in ka ci dukiyar ka ci halal saboda akwai ta halal akwai ta haram don an gauraya su guri guda wasu na ga wannan shine su ne mushtabihat mutumin da yake sana'a kuma yana sata dukiyarsa yana sana'a an san shi yana fatauci ya je so abu ya sayar wataƙila ma kafin ya zama ɓarawan aikin sa na ya ma dan tara dukiyarsa to amma dai da rashin haƙuri da ƙoƙarin ya zama shi ma miloniya ya ga to ya kamata ya ba haɗe da sana'a ɗin ya ƙara da ‘yan sata sai kuma yake sata ko yana sana'a kuma yana damfara to shi ke na yanzu wannan ka ci dukiyarsa in ya baka ko ba ka ci ba da ka iya zuwa ya baka dukiyar ta damfarar ce ta iya kuma ta kantinsa ce a sabon gari ko a kantin ko a kwari ta kwari ko ta sabon gare halalci amma wacce ya samu ta hanyar damfara ya je dubai ya yi damfara kuma haramci to kai wacce ya baka ba sani ba to wannan mazhab ne na alulwara wara mazhaba ce ta masu tsantseni irin su imamu ahmad imamu ahmad yana daga cikin waɗanda suke da tsantseni a rayuwarsu shi yasa ko abincin da ya fito daga gidan khalifa gidan sarakuna baya ci bai hana ‘ya'yansa su karɓa ba amma ba zai ci abincin gidansu ba wannan hukuncin sa hukuncin wara'u ba hukuncin haramun ba wasu daga cikin malamai su suna ganin babu komai ka karɓa kai ba ruwanka ka ci ka more laifin yana kansa in ma na haramta kamar yadda ibnu mas'ud da aka tambaye shi yake cewa lakal mahna wa alaihi al-ma'sa kai cika more laifin yana kansa. ma lam yakun haraman bi ainihi matukar baka san wannan din da ya baka shine haramun din ba amma idan ka san cewa kuɗin nan shine wancan na haramun ga shi karara ka fahimta to haramun ka karba amma in ya rikici baka sani ba to kawai ka ci idan na haramun din ne laifin yana kansa in ko na halal ne daman ba matsala wannan ita ce fatawar mafi yawancin malamai ma mafi yawancin malamai ibnu abdulbar har misalaye akan wannan har risala ya akan wannan ibnu taymiya an masa tambaya mutumin da zai baka abin abin nan hadisin da ya zo cewa idan ɗayan ku ya shiga gidan ɗan uwansa fa at'amahu min ta'amihi falyakul wa la yas'al anhu aw saqahu min sharabihi falyashrab wa la yas'al anhu idan ɗayan ku ya ziyarci ɗan uwansa musulmi ya ba shi abinci ya ci kada ya ce daga ina aka samu wannan ko ya ba shi abin sha ya sha kada ya tambaya daga ina an tambayi ibnu taymiya akan wannan hadisi kuma ya sharhi akan sa shi ma ya tafi akan cewa waɗanda suka ce kada a ci ba haramci ne yasa suka ce kada a ci ba min babil wara min babil wara wa farqun bainal wara wal tahrim farqun bainat tawarru wat tahrim akwai bambanci tsakanin tsantseni da kuma abin da ake cewa haram yace yan tsirari ne waɗanda kuma suke da wannan ra'ayi saboda tsananin tsantsenin irin su sa'id ibn musayyib irin su shi imam ahmad ibn hanbal yace amma su ma ba su ce haramun bane su ma ba su ce haramun bane to akwai maganganu da dama wajen bayanin al wasu su ce al wasu su ce ta'arudul adilla abinda aka samu ta'arud na adilla a zahiri wani dalilin ya ce kaza wani dalilin ya ce kaza to wannan kai abun kada baka iya gane ina abin ya nufa ba to wannan abin shubha ne sai kai kokarin kauce masa idan muka ɗauki misali a bawa alƙibla baya ko fuskantar ta yayin biyan bukata ko yayin bawali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ta tasallul qiblata fatawar mafi yawancin malamai ba mafi yawancin malamai ibnu abdul bar har risala yayi akan wannan har risala yayi akan wannan ibnu taymiya an masa tambaya mutumin da zai baka abin abin nan hadisin da yazo cewa idan ɗayan ku ya shiga gidan dan uwansa فأطعمه من طعامه فليأكل ولا يسأل عنه أو سقاه من شرابه فليشرب ولا يسأل عنه idan ɗayanku ya ziyarci ɗan uwansa musulmi ya ba shi abinci ya ci kada ya ce daga ina aka samu wannan ko ya bashi shi abin sha ya sha kada ya tambaya daga ina an tambayi ibnu taymiya akan wannan hadisi kuma ya sharhi akan sa shi ma ya tafi akan cewa waɗanda suka ce kada a ci ba haramci ne yasa suka ce kada a ci ba min babil wara min babil wara wa farqun bainal wara wal tahrim farqun bainat tawarru wat tahrim akwai bambanci tsakanin tsantseni da kuma abin da ake cewa haram yace yan tsalare ne waɗanda kuma suke da wannan ra'ayi saboda tsananin tsantsenin irin su sa'id ibn musayyib irin su shi imam ahmad ibn hanbal yace amma su ma ba su ce haramun bane su ma ba su ce haramun bane to akwai maganganu da dama wajen bayanin al-mushabahat wasu su ce al-mushabahat wasu su ce ta'arudul adilla abinda aka samu ta'arub na adilla a zahiri wani dalilin ya ce kaza wani dalilin ya ce kaza to wannan kai abun ka da baka iya gane ina abin ya nufa ba to wannan abin shubha ne suke kokarin kauce masa idan muka ɗauki misali a bawa alƙibla baya ko fuskantar ta yayin biyan bukata ko yayin bawani manzo Allah sallallahu alaihi ya hana la tastaqbilul qiblata bi bawlin wala bi gha'ib kada ɗayan ku ya fuskanci alƙibla yana bawali ko yana ga'idi wala tasabbiru ha kada ku kuma hujuwa mata baya haka ya inganta cikin bukhari da muslim hadisin jabir hadisin ah, abu ayyub al-ansari da sauransu to sai aka samu sabani idan kuma akwai shin akwai bambanci tsakanin wanda yake biyan bukatarsa a gurin da yake fili ne wato wanda yake fili ne da gurin da yake zagayayye ne da gini wasu suka ce waɗancan hadisai a ɗauke su a matsayin waɗanda wanda ya biya zai biya bukatarsa a gurin da yake fili kada ya fuskanci alƙibla kada ya bata baya amma idan a gurin da yake filjidar ne a buhatun ne biljudran ya zuzu muhatsun biljudural idan a cikin ban ɗaki ne da aka zagaye shi da gini to ba komai suka yi hujja da hadisi ibn umar ya ce ya hau kan sauran hafsa ɗakin hafsa yar uwarsa kenan hafsa binta umar radiyallahu anha sai ya tsinkayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaqdi hajatahu wa huwa mustaddiran wa huwa mustaddirul qibla yana biyan bukatar sai yana bawa alƙibla baya a wancan hadisin kuma ya ce wala tastabbiru umar wala umar ku saura haka sai wasu suka ce tuke na ya nuna idan a cikin gurin da yake zagaye ne babu komai a basu baya ba da baya din to can kuma ya ce ka a ba da baya wasu suka tafi nan wasu suka tafi nan wasu suka rinjayar da umumin nahi a cikin banɗaki ne ko a fili ne duk ɗaya ne saboda waccan magana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta shafi kowa da kowa maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qanunun ni'am qanunun am doka ce ta gaba daya ta bai daya sabanin aikin sa khususiya tana shiga ibnu umar ganin sa aikin sa ya gani shi kuma waccan magana ce tashi ya kamata a ɗauki magana shi ta zama ita ce doka ta bai ɗaya dan tana shafar kowa da kowa amma aikin sa yakan iya taƙaita a kansa don saboda me saboda kususiya don haka wasu suka rinjayar da wasu ta ce domin kuma aka ɗauki maganar ibnu abin nan masu cewa ai a fili a iya fuskantar a ko a bata baya abin nan kai a cikin da yake zagaye da gini a iya fuskantar alƙila ko a bata baya in aka ɗauki wannan maganar to a ko ina ma har a filin da ake zaton fili ne ai kamar ibn al-arabi kenan ibn al-arabi al-maliki a cikin littafin sa'ad bin al ahwaji sai in muka ɗau wannan maganar kenan ba inda zamu ba inda zamu kaucewa al-qibla tunda ko a filin da aka tsinkaya a gano wata itaciya a gano wani dutse a a hango wani akwai dai wani abin da dole zai shiga tsakanin mu da da alƙibla din saboda haka ba ranar da da mu kauce mata don haka shi yana ga maganar mazala qanunin a aikin sa khas ne to irin wannan idan kai kana da ilimin da zaka iya tarjihi kai tarjihi shikenan in ba ka iya tarjihi ba to kanka fuskanta kakka ba da bayan ba da ya ce ka ai ba kuma ka fasa shikenan faqad istabra al-dinihi wa irdi to irin wannan abu ya iya zama wato rikirkitacce a gurinka amma ni abuna ba baya cikin mushtabihat karka ce kuma in abu kai abun ka mushtabihat ne to gurin kowa ma kuma sai ya zama mushtabihat ni yanzu kaga wannan matsalar ni ba mushtabihat bace abuna ni abuna na yarda da ra'ayin masu cewa qanunun a maganar manzo Allah hukunci ne doka ce ta gaba daya aikinsa ya dukuluhu al-khususiyya bi khilaf al-qawl wa qawluhu yata'allaqu bi jami'il umma wannan ko magana ce da dukkan malamai sun yarda da ita to ya kamata ta yi aiki anan ya kamata ta yi aiki anan kuma wasu daga cikin sahabbai kamar su Abu Ayyub al-Ansari haka suka fahimta shi ya rawaito hadisi ya rawaito hadisin kuma haka ya fahimta yace sun je Sham suka samu al-mahari banɗakuna ɗakuna an gina su suna bawa alƙibla baya in suka hau sai su ga a'a suna sai su sauri su juya su nemi gafarar Allah to ya fahimci har cikin gini sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi ruwaito hadisi sannan kuma idan aka samu ta'arud na al-hazr wal ibaha al-hazr wal ibaha wani yana cewa haramun wani kuma yana halattawa to qaddima al-haziru ya kamata a ƙaddamar da mai hanawa din magana ce doguwa wani larabci ne dogo wani zai na faɗe shi ji su zauranci li'annan mubih باق Alal العصر والحاضر ناقل عن الأصل والناقل عن الأصل مقدم على الباق على الأصل ميكا قاني abinda ya zo da halacci yana maganar asali ne tunda al'aslu fil umur al-ibaha ko ba haka ba saboda haka abinda ya zo da ibaha yana ya tafi ne akan asali na farko amma wanda ya zo da haramci ya zo ya samu halacci ne ya kau da shi don haka har kullum shi yake zuwa daga baya ba ba domin ba a samun nafi sau biyu kamar yadda ibnu taymiya yake faɗa yace wanda da zai ƙara nuna maka wannan ka'idan ita ya kamata wato ka'ida ce sahihiya kuma ya kamata a dinga aiki da ita duk lokacin da aka samu irin waɗannan rikikici yace ba a samun nafi sau biyu abu yana halal abu yana haram a halatta sannan a da a haramta amma ana samun shi halal nassi ya zo da halatti kamar yadda yake bisa asir kaga ba wani ɗauke wani hukunci ya kawo wani ba sannan kuma wani ya zo da haramci wannan shi aka sani a galibin hukunce-hukuncen shari'a in ma an samu wasu ɗaiɗaikun hukunci ba su da yawa bai kamata a gina ka'ida a kansu ba to a shahid ana iya samun irin waɗannan adilla wani malamin ya gano inda bakin zaren yake hukunci wanda bai gano bakin zaren ba abin ya ci gaba da zama abin ya ci gaba da zama a gurinsa a matsayin mushtabihat yanzu kamar mutumin da ya shigo masallaci lokacin da aka hana yin nafila wato kamar bayan la'asar gefen faduwar rana rana ta yi fatsi-fatsi ta faduwa ko bayan asubahi lokaci ne duk na hani da aka hana a yi sallar nafila sai mutum ya shigo masallaci a daidai irin wannan lokaci zai yi tahiyatul masjid ko ba zai yi ba wasu suka ce zai yi kamar yadda waɗansu ku suka faɗa haka wasu kuma na san za su ce ba zai yi ba Wannan za su ce ba zai yi ba za su ce ai an ce kada ya yi don me zai yi da manzan Allah ya ce la tusallu ba'da al-asr ai bai ware sallar tahiyatul masjid ba ya ce banda ita bai ware wasu lokuta ba bai ware wasu lokuta ya ce abin amma lokacin da ka shiga tahiyatul masjidi a lokacin da aka hana sallah za ka iya yi bai ware ba saboda haka min jihatil auqat min jihatil auqat amni a min salawat am ne dukkan salloli sun shiga cikin lasu sallu wani nassin kuma eh, ya zo idza da kala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn wannan kuma min jihati alawqat shi ma am ne idan ɗayan ku ya shigo masallaci kada ya zauna har sai raka'a biyu ya ce lokacin da rana ta fi tsotsa ka zauna saboda haka shi kuma ta fuskar lokuta shi ba ya game kowane lokaci wancan kuma ta fuskar salloli la su sallu ba da asiri ya gama kowane sallah to kaga an samu ta'aruf na umumai ne wannan am ne wannan am ne wannan am za a yi aiki da shi a bar wanne to kai ka iya cewa kai wannan matsala ce gaskiya kai in ka ɗauki wannan am ɗin to wancan fa shi ma magana wannan fa shi ma to sai ka yi ta ni, sai ka ce bayan duk ya gama kawo rigingimin sai ya ce wa haza indi min almazayiki ni dai wannan abun yana cikin abubuwa masu matsala abuna wal aula tarku dukhul almasjid fi hadhihi auka. shi dai yace kawai dai in wannan lokacin kawai kanka shiga masallaci sai ya hana yace kawai to kaga wannan shine shine shi agunsa mushtabihat ne shi ya raga sa ganewa eh, wanda zai karba to duk maganganun manzo Allah ne yace wa tarjihu ahad al-amaini ala al-akhar tahakkuman biduni dalil kawai ka zo ka ce kai wancan amfin zaka dauka na latu sallu don haka ba za a yi sallah ba an shiga a zauna ko kai ka zo ka dauki wannan umumin na in ka shiga kai ka ce in an shiga sai an yi ko da a lokacin hani ne yace ɗaya daga cikin waɗannan kowanne ka ɗauka kamar ɗaya ka yi hukunci ba ni to amma wasu malamai su sun yi tarjihin ahadul amai ne alal saboda ka'idar da take cewa idan aka samu nassi guda biyu kowanne ta fuskar ta fuskar bangaren sa hukuncinsa ya hada komai wannan ma ta bangaren sa hukuncinsa ya hada komai amma kuma ba tare suke tafiya ba to sai a duba wanne ne taksisi ya shige shi ta wani bangare wanda aka samu taksisi ya shige shi ta wani bangare a yi hakuri wani karatun namu ya zama zaurace zaurace to amma na sa akwai ɗalibai wanda su harka suke nan irin waɗannan irin gingimin suna jin daɗin su to ba laifi mu ma lokaci a ɗan ɗana to idan aka samu irin wannan ɗaya taksisi ya shige shi to wannan taksisi da ya shige shi ya masa rauni sai zama umumin nasa yayi rauni wanda kuma lam ya yadkhulhu tafsir sai zama ya fi karfi sai zama yayi rinjayi suka ce hadisan da aka hana sallah a wasu lokuta su ya shige su an keɓanta wani abun an yarda a yi kamar me kamar hadisin zaid ibn arqam da yake cikin hadis abin sunan tirmidhi da abi dawud da sauran yake cewa صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فإذا برجلين لم يسليا معنا فدعا بهما فجيء بهما ترتعد فرائسهما فقال لهما ما منعكما أن تسليا معنا قالوا سلينا في رحالنا قال إذا سليتم في رحالكم ثم أتيتم مسجد جماعة zaid ibn arqam yake cewa sallaina ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi mina salata subhi mun sai sallar asubahi tare da annabi sallar asuba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amina ana gama sallah aka yi sallama ya waiwayo sai ga wasu mutane can gefe guda su biyu ba su yi tare da mu ba asuba a kula da wannan asuba sai a kira masa faje a bihi ma tarta'idu fara'isuhu ma sai aka kawo su jikin na bari suna makyarkyata ba sun dauka sun yi wani babban laifi annabi zai ce aje a kare su kai sai aka zo da su manzo Allah yana da haiba tarta'idu fara'isuhu ma manzo Allah yake me hana kuka zo masallaci kuma muna sallah ba za ku yi sallah tare da mu ba ka ce ai mai sallah a can masaukan mu in yi sallah Allah ya ce to ko kun yi sallah kuka zo masallaci ana jama'a ana jami'a sai ku yi sallah tare da wannan limami sai ta zama nafila gare ku a nan me yake ba su karantarwa da a ce da suka shigo sun yi sallah tare da shi ta zama nafila haka ya kamata nafila suka yi a bayan sun yi sallar me asubahi ai hani ya zo kan ka yi sallar nafila bayan kaga wancan hani taksisi ya shige shi wannan yi rauni kenan ya nuna ya yi akwai wani tafsirin ma zai iya shiga a ciki kamar wanda ya yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya gama sallar asbahi cikin sunan abi dawud ya gama sallar asbahi sai ya zo ga wani wani ta yi salla da shi kuma yana yana yana yana yana kuma yana kuma sallah sai ta ah, sallar asbahin sau biyu kake yi sau biyu kake bayan ka ya rasu da witiri ne abin nan tayil fajir ce ban yi ba shine ke yi yanzu sai maza Allah ya wuce kyali wannan ita ce ake cewa sunna ta kaririya kaga bayan asubahi ne kuma yayi to da ire-iren wannan waɗanda suke nuna cewa wancan umumi taksisi yana iya shiga cikin shi sabanin hadisul amri bis salati ko annahi anil julus hina al masjid babu wani takhsisi da ya shige shi wasu sun yi kokari su ka takhsisi sai ai shi ma ta wani bangare ai baka ga liman a juma'a ba in ya shigo kai tsaye sai ya haye bari ya ki sallar to shi ne shi liman shi ne nafsi ai da nafsi ake takhsisi ba da aikin liman ba kuma shi liman wa yake kai yayi shi ma yayi sannan ya hau minbar wa yake kai yayi wannan ba hujja ba ce an rasa me za a samu a samu irin waɗannan hadisan mana saboda haka irin su imamu shafi'i tun kafin shaukani ma ya zo tun hijirar manzo Allah tana ɗari biyu da wani abu a ɗari ɗaya da wani abu ba don ya rasu ɗari biyu da hudu su suka ce a salat idan ta zama zawatil asbab ce za a iya sallata tafi auqatin nahi akan wannan da yawa daga cikin malamai na baya-baya da suka zo suka yi takikin matsalar suka tafi amma kaga abun shaukari tana daga cikin al-mustabihat to abu ya iya zama al-mustabihat a gunka a gurin wani kuma ba al-mustabihat bane a gurin shaukani wannan a gurin sabilal mazayiki amma abun imam shafi sai min al mazayik haka nan kuma wanda yace ba za a yi ba wanda ya hana gaba ɗaya shi ma laysat min al mazayik ya riga ya dau wani bangare ya rinjayar to saboda wasu na ga ta'arudul adilla yana sa mas'ala ta zama daga cikin mushtabihat wasu ma cewa suka yi hatta al-iksaru min al-mubah al-iksaru min al-halal shi ma yana iya zama mushtabihat domin yawan san jin daɗi yawan san jin daɗi in ya yi ƙarfi a zuciyar mutum to na iya jan shi ya yi haram na iya zan ce ya ci haram don haka saba wa kanka da jin daɗi wasu suna ga yana daga cikin abin da ya kamata a dina saboda yana cikin mushtabiya don zai iya jan shi zuwa ga abin da zai jefa shi cikin haram kamar yadda ƙarshen hadisi yake cewa kara'in yar'a haula al-hima yushiku an yata'a fihi kuma zai iya sa shi wato ya shagalta da neman duniya ma a samu ibada ta yi karanci a wajensa abin da suke mushtabihat wasu mutane sukan bar abin da duk yake da rikici a gunsu ba su san hukuncinsa ba sukan bar shi ibtigha a marzatillah don neman yarda Allah sai Allah ya ba su lada su kuma sabu salama kubuta da addinin su kuma samu salama kubuta da mutunci shine annabi yace faman ittaka shubuhati faqad istabra'a li irdihi wa dini wannan kason mutane na farko akwai wanda shi idan ya ga abu akwai rikici to yana ƙoƙarin kauce masa in bai iya gane hukunci ba to wannan yana da lada a gurin ubangiji kuma zai samu salama kuɓuta da addininsa da mutuncinsa mutunci shine duk abin da zai zama taɓa shi suka ne tare da kai shine mawdu'i zammi wal qadhi mawdu'i al madhi wal qadhi fil insan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana kokarin yana kokarin ya kaucewa dukkan abin da yake da yake da nau'i na shubha shi kansa sallallahu alaihi wasallam a cikin bukhari ɗaya daga cikin matansa tana cewa wani dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwana bai yi bacci ba ta fuskanci hankalinsa a tashe ki sabbe shi ya rasulullah arifta laila daren nan fa gaba ɗaya na gaba kai bacci ba me ya faru ya ce wallahi na tsinci wani dabino ne a gidan nan na ci sai na tuna akwai dabinan sadaka da aka shigo da shi gidan nan ban sani ba ko yana da ciki shi ne hankalin sai ki tashi ko cikin na sadaka din nan ne wani ya faɗi bai sani ba duk da kaga a nan al'aslu fil umur al'ibaha sai idan ta bayyana gare ka ya bayyana gare ka cewa haramun ɗin ne kamar yadda muka yi misali wanda dukiyar za ta haɗu da ta halin da ta haram kamar yanzu ka shiga kasuwa sabon gari ne ko wata kowace irin kasuwa ma'ana akwai abin da yake akwai wanda dukiyarsa ta halalci amma akwai wanda ta haramci a cikin kasuwar akwai wanda damfara ya samu dukiyar akwai wanda ma sata yi a kowanne kayan da yake sayarwa ciki akwai na sata ba za ka iya ganewa ba don ka ga kasuwa ya halatta ka yi sayayya irin kasuwar da ka san ana iya a samu wannan ko ya halatta Ko mai ka saya a ciki halal ɗinka ne ka saya ko da za a yi rashin dace ɗin na satan ne ba ka sani ba to baya zama haramun kai abunka don al'asulu in ka shiga kasuwa ka ga mutane da hajar su a gaban su to ka ɗauka tasu kada ka yi musu zaton ba tasu ba ka ɗauka tasu sai idan ka gani ka zo za ka saya sai ka ga mai kayan ya ci kume shi shi kai ba ni kayana a shi da man kai ɓarawo ne ce wallahi ni ma kawo mun akai na saya to kaga tun daga nan ka fara fahimtar kawo kayan sa ka ake sa to sai ka ja da baya kai tafiyar ka ka bar su da mai kaya to amma ba haka ba komai ka gani a kasuwa kawai ka ɗauka halal ne na taɓa karanta a littafin ma za ya juzu fiye khilafu bainal musulmi kuma ina jin ya ɗauko shi ne daga cikin littafin asbabu da ikhtilaf bain al-ulama na dahlawi wani yake cewa wani malami wata rana malami ne makaho yana tafiya da ɗalibinsa yana masa jagora sun zo wucewa sai kawai wata daga gidansa ta watsa wani ruwa sai ya bata su yaron sai daka masa bata wani irin ruwa ne kika kika zuwa mana haka kace ku yi hakuri ruwan najasa ne wallahi malami ce ka ka cuce mu kawai da ka kyale mu mu ruwan duk ruwan da ya fito da <laughs> ka cuce mu ka cuce mu kamar yadda aka yi ta tabka damu a shekarun baya kafin ilimi yayi yawa akan akan harkar yankan nama ana magana akwai mushrikai akwai ba mushrikai to abbatu wannan an samu labarin mushrikai ne suke yanka yan waye yan wazifa yan waye wasu suka daina cin nama aka dinga cin kifi wasu suka dawo suna yanka nama ana suna yankan su mahauta ahlu sunna kuma suka kudance a lokacin saboda suka dinga bala'in tsada duk ahlu sunna inda yake sai ya ji tirabi sai nama ana layi shi kuma yana bala'in tsada maimakon suna ta sa ya ɗan kasfafawa ɗan uwansa to a lokacin a lokacin na zo na karanta mutane hadisin waɗanda suna iya tunawa za su tuna na karanta mutane hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake magana idan ɗayan ka ya baka abinci ka cika da ka tambaya domin ta kai har a junan ana suna a junan su tuman juna in ka je gidan an aka haɗu to yankan ina ne yankan abbatuwa ne ko na ina inda abbatuwa ne ba zai ci ba har ta kai wasu masallatai ya an daina bin limami sallah an ce yana cin yankan abbatuwa saboda haka ya halatta haram ya kafirta akwai wanda shi da kansa ma ya yanka din aka ce ba za a ci ba saboda ai shi yana ci lagon layyansa ne yanka ya kawo akti ba za a ci lagon ba saboda shi yana cin na abbatuwa to tunda yana cin na abbatuwa ya halatta na abbatuwa tunda ya halatta na abbatuwa ya kafirta tunda ya kafirta shi ma in ya yanka ba za to aka yi ta samun irin wannan na ce to su wanda aka ce ai an je bincike an gano masu yankan ba wasu manyan mukaddamai ne na ce to wanda suka je binciken Allah ya isa waye sa su kuma al'asulu duk abin da yake garin musulmi halal ne yankan da ya fito da garin musulmi al'asulu halal ne sai idan ka ga wanda ya yanka din kai ka gan shi yana shirkar ka yi masa bayani kuma yace sai na yi shirkar to kai da ka gan shi kai za ka je ka ci ba daidai bane kai masa zo kai take rere a cikin masallaci in kai haka kai bid'a maimakon kuma a izalatul bid'a ana iqamatul bid'a to aka yi ta rikici a lokaci to al'asulu ne al'ibaha don abin da ka gani ka ɗauke shi a matsayin halal ne sai idan da bayyana gare ka cewa ai wannan ɗin da nake gani haramun ɗin ne bi aini to shi kenan kai sai ya haramta a gare ka wanda duk kuma ya sani shi ma sai ya haramta a gare shi amma ba haka ba ba ma daidai ba ne ka ci gaba da bincike ka ce sai ka binciko a cikin kasuwa wanda kanti ne ake sai da kayan halal wanne ne ake sai da kayan sata to wani kuma akwai wanda yake ya ƙa'u fil bihi min haisu huwa bihu inda nasi sila inda akwai wanda zai yi aiki da abin da yake mutashabi din ne amma a gurin ku ba gurin sa shi ba shi ya yi shi ya fahimci ba mutashabihi ne kamar yadda muka ce mutashabihi ya iya zama a gurin ka kai mutashabihi ne a gurin wancan mutashabihi ne amma wancan ya gama bincike ya san nasu ya san inda aka sa gaba kai da baka sani ba kana daukar shi a mutashabihi amma shi a gunsa yana daukar cikin alhalalul bayyin alhalalul mahd So shi kansa wannan yana da kyau idan abin ya zama na yawa a cikin mutane abin yana da rikitarwa kai kadai ne ka gano ba da rikitarwa to ka yi kokarin ka kare kanka ka yi kokarin ka kare kanka kai kada ka fito gaban jama'a don za ka zama abinda annabi ya ce faqad istabra'a li dinihi wa irdihi kai baka irdin naka ba shi ya abu huraira radiyallahu ta'ala anhu da ya gamsu da cewa wanke hannu abin da manzala ke cewa ya'ti ummati yawm al-qiyamati burran muhajjalina min athar al-wudu faman ya'ti ummati yawm al-qiyamati yud'auna yawm al-qiyamati burran muhajjalina min athar min asarin الوضوء wanda al'umma ta za a kirawo su ranar gobe kiyama da fararen goshi da fararen hannaye saboda alamar arwallah abu huraira sai ya fahimci alamar na ya kamata ka faɗi ta saboda haka in ya tashi wanke fuskarsa sai ya haɗu har ƙiyarsa in ya tashi wanke hannunsa sai ya taho da wankin hannun har kafaɗarsa in ya tashi wanke ƙafarsa har wajen har wajen abin nan har wajen gwiwa yake wanke kafarsa saboda ya ce yana so ranar gobe kiyama ya zo nan gaba daya waɗannan gurare suna haske tas suna haske abin nan suna kyalli to sahabbai ba su fahimci wannan ba shi kadai ya fahimci haka har yake cewa fa man an yudila gurrata fa liyaf'al wannan ba magana maza Allah ba magana Abu Hurairah na ga shi yake tsawaita gurrar tashi to da ya fahimci sahabbai ba su gane ba in zai yi arwala sai boye shi a sa daidai yake yi saboda ya fahimci ana iya idalatul gurra amma sauran sabai da basu dace ba sai ke boyewa har wani da ya gan shi wata rana yana alwala shi kuma abu hurara bai kula ya gan shi ba ya gama alwala sai dan kai gan shi ci a shekara gani na dan tsaku so saboda haka shi agonsa ya halatta shi agonsa ba mutashabihi bane amma da yake agon mutane mutashabihi ne sai ki ɓoye. to haka nan a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yana itikafi safiya ta zo wajensa da daddare masallaci yana ciki sai ga wasu mutane guda biyu daga cikin sun zo gittawa suka gani suka wuce sai ya kira wasu ya ce inna ha safiya bin tuhuye ku fa gane safiya ce ku gane safiya ce ya rasulullah kai za mu yi wa mummunan zato kuma ya manzo Allah kai za mu yi wa mummunan zato yake na san ba haka bane amma inna shaytana yajri fi dami adam majra yajri fi ibni adam majra dam na san shaytan yana gudana a jikin mutum magudanar jini ta yi shaytan ya riya muku wani abu sai kokari ya kawar da wannan shubha din ya fita daga cikin shubha to don haka idan mutane sun san abu duk abun su shubha yana da shubha kai ka fahimto ba da shubha to kakka zo tsakiyar su kuma kana yi za a iya zai iya zama baka kubuta da mutuncin naka ba akwai kuma wanda yake bin shubuha saboda kawai bin san ranta shi kawai abin da ya daidai da san zuciyarsa shi zai yi ba wai magana ce ta ya gano halal bane abin nan ko haram a'a shi kawai bin san zuciyarsa yake yi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan hukuncin sa zai auka cikin haram wa man waqa'a fi shubuhat a fil haram wannan su ne shine kaso na uku da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata <clears throat> to wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwatanta yanayinsa da yanayin wanda yake kara'in yar'a haula himan na ya ce wa man waqa'a fi shubuhati sai yace kara'in yar'a haula hima an shafi jawabin wannan man din kamar yadda yake a cikin wasu ruwayoyi a fil haram shi ne jawabin kara'in kuma wannan tashbihi ne kara'in yar a al-hima kamar makiyayi da yazo mutane sun yi shuka sun shinge sun katange ta sun mata shinge shi kuma yazo ya sa dabbobin suna kiwo a laura da shingen in bai ankara ba wata rana zai tsinci dabbobinsu a cikin wannan shuka ta jama'a lalle zai tsinci dabbobinsa a ciki kuma ba ya da uzuri ba ya da uzuri duk wanda ya saki dabbobinsa kusa da gonakin jama'a suna kiwo a gefe kuma suka auka cikin gonar jama'a to sai ya biya duk bannan da suka sai ya biya malamai sun yi hujja da wannan hadisin kara'in yara haulal hima annabi sallallahu alaihi wasallam ba uzuri yake bashi ba ya ce wancan ya fada haram shi ma ya fada laifi don haka fahuwa za min sai ya biya ya saki dabbobinsa a inda za su yi mutane ta'adi suka yi ta'adi to sai ya biya ta'ala wa inna likulli malikin hima lalle kowane sarki yana da shingensa sarki yakan shinge shingensa inda dabbobinsa za su yi kiwo ko kuma dabbobin a sa dabbobin sadaka na zakka da ake karba suna kiwo a gun a ce kada mutane su bar dabbobin suna zuwa gun kiwo su su tafi wani gurin nan dabbobin zakka ne za a sa a gurin su ko ku a'a za a daure dawakan da ake fita jihadi da su su a gurin bai kamata wasu su zo su cinye abincin gurin ba to kenan ya halatta shugaba idan ya ga akwai maslahar ya keɓe wani guri saboda maslahar mutane ce to guri kaza na keɓe ci saboda maslaha ta kaza don haka ba wanda ya sai zo ya gini a gurin wannan ya halatta ala wa inna himallahi fi ardihi maharimahu a ah, maharimuhu shingen Allah a kasarsa shine abubuwan da ya haramta wannan hadisi za mu ci gaba da sharhin sa insha Allah musamman bangaren sa na biyu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salaha salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb wannan bangare ne na biyu wanda za mu yi sharhin sa insha Allah a cikin abin da ya rage na lokaci ko bayan an kira sallah za mu yi ɗarin jawabi ɗan takaitacce dangane da rajab kamata a cikin wancan satin muka yi shi na so a ce litinin da mun yi karatu ko asabar da sauce da mun yi karatu mun yi batun wannan saboda ana cikin watan rajab kuma yan bid'a suna ta yayata cewa a je a yi ta azumi a yi ta azumi akwai falala iri iri wanda ya azumin watan rajab ko kwana biyu kwana na nawa da na nawa yana da ladan wanda ya azumin wata a shekara cikin. to da irin karerai dai da wasu ne suka yi karyar da dadewa malamin suka tona asirinsu amma kuma yanzu sun zo sun fake da gidajen rediyo suna ƙara yaya ta karyar da malamai tuni sun tona asirin makaryata din wanda ya dace duk sanda irin munasaba ta zo ni a ra'ayina ya kamata limamai na ahlus sunna su dinga hudu ba akan irin wannan munasaban idan sunna ce yin azumi a wani lokaci ko wani aiki na ibada a wani lokaci to ya kamata malaman sunna in sun tashi hudu ba su yi magana akan aiki kaza sunna ne a irin wannan lokaci ya kamata jama'a a yi kokari a dabbaka wannan sunna din in kuma ana wata bid'a a wannan lokacin ya kamata su yi fadakarwa wannan shine al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkari amma dan bid'a ya taya ta bid'a dan bid'a ya taya ta bid'a amma kai kuma kana malamin sunna ba za ka fito ka fada wa mutane cewa abin nan da yake fada bid'a bane ka su kariya wannan yana daga cikin kusur suri da muke da shi mun so a ce tun farkon azumi domin gudun kada a ce cikin abokan tafiya wani ya dade da da fara waɗannan azumi ɗin kuma mu zo mu rushe ce to aka rama kallawa ai ya kamata tun farko a tare mu a tare mu da zaga su mun yi <laughs> mun yi nisa yau ɗin nan ma da shi na yini to sai a yi haƙuri a dalilai ne suka samu kirta ko kuma mu samu mun yi ba dan takaitaccen jawabi zan yi in faɗi wasu littattafai da ɗalibai za su je su ƙara karantawa wani Allah ya kasance a ciki akwai ansa da shubuha da wasu suke ta yadawa dangane da azumin watan Rajab wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi dangane da azumin watan Rajab watan Rajab yana ɗaya daga cikin watanni masu alfarma da Allah yake cewa inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم a cikin watanni goma sha biyu da Allah ya sanya akwai guda hudu masu alfarma waɗanda su ne shaharullahi haram al-muharram na farko watan farko sai kuma watan rajab sai zulqa'da sai zulhijja waɗannan watanni guda hudu a jahiliya ma mutane jahiliya suna girmama su suna ba su matsayi don haka ba sa yaƙi a ciki ba sa yaki a ciki duk gabar da take tsakanin a kabila da kabila idan ɗaya daga cikin watannin ne ya shiga to ana dakatar da yaƙi a tsagaita wuta to cikinsu akwai waɗanda akwai watannin da aka sanya wasu ibada ibadoji masu daraja a ciki kamar zulkida da zulhijja Allah ya sanya aikin hajji a cikin waɗannan a cikin waɗannan watanni suna daga cikin watannin hajji suna daga cikin watannin hajji Allah ya sanya zulqaida da zulhijja yana daga cikin watannin hajji tun ya iya daura hajji a cikin waɗannan watanni sannan kuma sharul lahi haram al-muharram shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi falalarsa ce babu wani wata da aikin lada yake ahabbu ila Allah al'amal salih fi ahabbu ila Allah min shahr Allah shahr Allah al-haram al-muharram babu wani wata da Allah yake san mutum ya aikin kwarai a cikin sa kamar watan watan muharram sahabbai suka ce ya rasulullah hatta hatta al-jihad fi sabilillah har yakin jihadi bai kai aiki a cikin abin nan a cikin goma ga watan muharram ba goma na farko na watan muharram har yaƙi aiki a cikinsa bai kai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace har yaƙi har jihadi sai dai mutumin da ya fita bi malihi wa nafsihi bai dawo da ko ɗaya ba ya fita da dukiyarsa da ransa ya je jihadi bai dawo da ko ɗaya ba ma'ana aka kashe shi wajen jihadi dukiyarsa kuma duk ya sarrafa ta a wajen jihadi wannan watakila ne za a daidaita shi da wanda ya azumci ah, kwana goma na farko na shahrul al-muharram amma rajar babu wani nafsi da ya zo sahihi daga annabi sallallahu alaihi wasallama da ya keɓance shi da wata falala tashi ta musamman ta fuskar yin azumi ko ta fuskar yin wasu salloli malamai manya-manya waɗanda suka san harkar hadisi sun yi wannan bayani sun ba da wannan ƙa'ida ta cewa babu wani abu da ya zo wajen falalar shahari rajab ibnu hajar a cikin littafinsa sabinul ajab yana da wani littafi sabinul ajab bi ma warada bi shahri rajab a cikin tabinul ajab shafi na 60 biyar yake cewa lam yarid fi fadli shahri rajab wala fi siyamihi wala fi siyami shay'in minhu muayyan shay'un muayyan wala fi siyami wala fi siyamihi shay'un muayyan wala fi qiyami lailatin makhsusatin fihi hadithun sahihun yasluhu yasluhu lil hujja yace babu wani hadisi sahihi wanda ya dace a kafa hujja da shi da ya zo yana bayanin falalar shahri rajab ko yana bayanin falalar azumin watan rajab ko yana bayanin falalar azumin wani bangare ya bi shay'in minhu muayyanin ana yana bayanin falalar azumtar wani bangare na watan rajab babu wannan yace wa qad sabaqani ila zalika ila al-jazm bi zalika al-imam Abu Isma'il al-Harawi ɗaya daga cikin malamai ne magabata yace shi ya riga ni ma faɗar wannan magana shi ma binciken shi ya kai ga ya fahimci babu wani hadisi sahihi wanda zaka iya cewa hujja ce da bayyananniya da take faɗar falalar azumi ko kuma sallah a wannan wata na Rajab a wani gurin yake cewa a shafi na 25 na wannan littafi yake cewa amma al-ahadith al-waridatu fi fadl rajab aw fadl siyamihi aw siyami shay'in minhu sarihatu fa hiya ala qismayn dha'ifatun wa mawdu'a hadisan da suka zo da suke bayani akan falalar rajab ko suke bayani akan falalar azumin watan rajab aw siyami shay'in minhu sarihatan karara suke bayani akan azumtar wani bangare na wannan watan ce fa hiya ala da sun rabu in imma hadisin da yake da'ifi ne in imma hadisin da yake ma mawdu'i ne na ƙarya ne banda shi wasu malaman ma su ma sun yi inkarin wannan kamar kamar irin su ibnul qayyim a cikin al-manarul Ya ce kullu hadisin ka'ida ma ya bayar كل حديث في ذكر صوم رجب رجب وثلاث بعض الليالي فيه فهو كذب مفترى dukkan wani hadisi da yake ambatan azumin watan rajab ko sallah a wani a wasu darurruka na rajab ce ƙarya ce da aka kaga haka nan alfairu zabadi a cikin littafinsa sifir sa'ada can ƙarshen littafin sifir sa'ada a ciki yake cewa wa babu salatin raga'ibi wa salati nisfi sha'ban wa salati nisfi rajab wa salatin iman وثلاث ليلة المعراج هذه الأبواب لن يصح فيها شيء أصلا في دكا وأن صلوا لي صلاة الرقائب ko sallar cikin rajab ko sallar raga'ib da ake a sha'aban ko sallar rabin idan sha'aban ya raba tsakiya ko sallar wata sallar da suke salatul iman yan bid'a suke yi wai sunanta salatul iman ko lailatul mi'raj a haɗu a yi sallah ko wani ya yi sallah a gidansa ya ce dukkan waɗannan mas'aloli babu wani ma hadisi sahihi da ya zo a kansa. haka nan a wani gu yake cewa babu siyami rajab wa fadlihi lam yathbut fihi shay'un to banda su ma da dama daga cikin malamai ibnu ibnu dihiya al-kalbi khattab umar ibn al-hasan al-andalusi littafi yayi sunan shi kitabu a ma wajab min bayani wad'il wadda'ina fi rajab kitabu a ma wajab wa yana bayanin yana bada abin ya wajaba ya bayar na ilimi na fadar gaskiya wajen bayanin abinda da makaryata suka kirkira a watan a watan rajab wannan shine littafin ibnu dihya al-kalbi ibnu rajab ya ibnu hajar yana da tabyin al a shi shi ma ciki a cikin abin da ya faɗa kenan mun faɗi wata wata magana tashi Ibn dihya shi ma abin da ya faɗa kenan a cikin musannaf na Ibn abi shaiba juz'i na uku shafi na ɗari da biyu daga harasha ibn al-hur yake cewa ra'aytu umar radiyallahu anhu yuqarribu akuffan nasi fi rajab hatta yad'uha fil jifan ويقول كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية إذا وتر رجب يزو sai sa a kawo abinci idan ka kamo hannun mutane yana cewa ku ci abinci ana mai azumin ma ya karya wannan wata ne da mutane a jahiliya suke girmama shi ma'ana sai da umar yana hana wannan haka nan ɗansa ibn umar abdullahi dan umar shi ma idan ya ga mutane suna wasu yan tanade tanade na rajab yakan nuna kyamarsa ga haka yakan nuna kyamarsa ga haka shi ba ranar cikin musannaf na ibnu abi shaiba juz'i na uku hadisan da aka ruwaito akan wannan hadisai ne bara gurbi marasa kyau hadisai ne da bai halatta mutum ya ɗauke su ya yi hujja da su ba wajen bayanin azumin watan rajab a falalar watan rajab ko sallar watan rajab abu ne da bai halatta ba domin bida'a ce bata inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni a yi azumin wasu wasu wasu lokuta amma daga ciki babu rajab abinda muke faɗa azumi a watan rajab ba wai shine haramun ba keɓe rajab da wani azumi na musamman ya kamata a fahimta wanda yake azuminsa na litinin da alhamis ya ci gaba da yi watan rajab ya kama ko bai kama ba wannan babu bambanci Daya ne wanda ya a cikin rajab da wanda ya a wajen rajab wanda yake azumin ayyamul bid kwana na sha uku sha hudu sha biyar a kowane wata ya ci gaba da yi kada azumin rajab ya zo ya ce ai ba a azumi a rajab mun ce ba a yi a'a muna nufin ba a keɓe shi amma shi kamar sauran watanni yake yadda ya halatta a yi azumin nafila a cikinsu in ban da ramadan da shi aka ce farilla za ka yi sauran ka iya yin azumin nafila in ban da ayyamu tashrik da kuma ranakun sallah da aka ce kada a azumi saboda rana ne na farin ciki rana ne na a ce a sha a gode wa Allah to in ban da su sauran kwanakin shekara gaba ɗaya da sauran watannin shekara an yadda a azumi a ciki an yadda a yi nafila a ciki amma a keɓe wani wata mutum yana nan ba ruwan shi da azumi ba ruwan shi da wani abu na azumin alhamis ko litinin <clears throat> ko ayyamul bayt sai rajab ya zo <clears throat> ya kama ainihin azumi ba ji ba gani to wannan shine dan bid'ar shine mai yin bid'ar da a ce azumtar sauran watannin yake yi ayyamul bayt duk sanda suka zo zai azumce su rajab ma ya zo sai azumin sa ko yana siyamu daud sawmu yawmin wa fitr yawm sai rajab yazo ya ci gaba da yin wannan to babu wanda zai ce da shi ba a kyau abin da yake yi ba ya keɓance rajab ne da ibada ba akwai wani malami da aka ce min ya karanta hadisin abu dawud da imamu ahmad da abu dawud da wasu suka ruwaito da cewa wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi sallama cikin hai'a mai kyau manzo Allah ya gan shi shekara da ta zagayo ya dawo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ganshi a rane sai a ah, lafiya ya na ganka a rame kuma bayan da kana bulbul yace ai tunda na barka tunda na barka a shekarar da lokacin da nazo na ganka na muka rabu ban ƙara cin abinci da rana ba ƙara cin abinci da rana ba shi yasa ya rani manzo Allah ya ce kafaka limada tu'azzibu limada tu'azzibu tu'azzibu nafsaka sai za kake azabtar da kanka ya ishe ka kai azumin shahar sabri shine watan watan ramadan kuma kai azumin kwana ɗaya a kowane wata me bai ishe ka ba ya ce ya rasulullahi a na fi karfin haka lalace kwana biyu ya ce na fi karfin haka a ƙara mu to shine manzo Allah a hadisin fa a hadisin fa kada a ce manzo Allah ya ce da shi a cikin hadisin yadda hadisin ya zo yace da shi sum min al'harami, harami watruk min al-harami kayi azumin wasu watanni na a watanni na masu masu masu hurumi masu alfarma ka bar wasu wannan sai sa wasu kace kenan mandubi ne an so in rajab ya zo ka yi azumi an so to wani hadisi da ifi duk da an ce malamin ya karfafa sahihi ne sahihi ne sahihi to hadisi ne da ifi ne da ifi ne da ifi a hadisi ne da ifi kafin mu ce da ifi ne al-imam al-munziri a cikin muktasar sunan abi dawud shi ya fara cewa da ifi kuma ya faɗi hujjar zamantowarsa da ifi saboda hadisin wanda ya ruwaito shi abu salim daga mujibatul bahili to shi wannan mujibatul bahili wasu su ce abu mujiba wasu su ce mujiba imra'atun aga abu mujiba kuma ba imra'atun ba wasu su ce an ammiha wasu su ce an ammihi wasu an abiha wasu an abihi maganganu kala-kala shi kuma mujiban nan ba a san shi ba zahabi a cikin lisanin mizan ya ce la yu'ra ba a ma san shi ba ba sabi ba ne ba a san shi ba to amma kasa tantance mace ce ko namiji ya za a san shi an san shi sai a kasa gane kunsa ne ko me <laughs> munziri ya ce wannan sassaɓawar na ji wani malami daga cikin malamai na yana gaya mai ce wannan sassaɓawar tana da hadisin ba sahihi ba ne munziri ya ce kuma wannan shi ya kamata a faɗa to banda wannan bayan ga ikhtilafin da yake ciki sannan ko majhul ne jahala kawai ta isa irin da hadisi shi yasa albani shi ma goyi bayan da izini cikin tamamul billa da cikin da'ifu sunan abi dawud duk yayi wannan bayani da ta'liqur ragib hadisi akwai shi a cikin at-targhib wa tarhib akwai shi a riyadus salihin amma yana ɗaya daga cikin kun hadisai da ifai to wani ya ɗan fake da shi kan cewa a tafi a yi ta yi irin malaman nan da komai ake yi so yake samu masa gurbi a je dan a ci gaba da yi to ya fake da wannan ya ce a je a ci gaba da yi ai wani ga hadisi sahihi to hadisi ne da isi ana so a je a duba mustasar sunan abi dawud na imam al-munziri yayi magana akan sa tahzibu tahzib a tahzibu tahzib tarjamar shi wannan mujib din ko abu abu mujiba ko al mujiba din wani namiji ne mace ne shi ne ibnu hajar ya maka shi a cikin maza to ya kawo sabanin da aka yi shi ma ya kawo wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza zahabi da ya zo a mizanul itidal ce la yuraf kai wannan ba a ma san waye ba to amma wannan dogon hadisin da ake karantawa akwai littafin fada'ilu shahri rajab na abi muhammad al-hasan ibn muhammad ibn al-hasan al-khallal littafin khallal khallal ɗaya daga cikin almajirai imam ahmad no ɗaya daga cikin malaman mazhabar imam ahmad khallal ya rasu shekara 439 ah, yana ɗaya daga cikin manyan malaman a ah, mazhabar Imam Ahmad ya yi wani littafi fada'il shahri Rajab ya tara hadisan da suka zo rubabbu wajen bayanin falalar Rajab amma kowane hadisi fa baya kai labari kowane hadisi ka samu hadisi ne rubabbe baya da kyau hadisi ne bara gurbi daga ciki akwai wannan dogon hadisi wanda ibn hajar da ya zo gun kan kansa a tabirin ajab wannan dogon hadisin da ake karanta a rediyo wanda yake bayanin a kwanaki in ka yi azumin kwana na kaza ga ladanka kwana na kaza ga ladanka kwana na kaza ga ladanka wani dogon hadisi ne da aka ce wai an ruwaito shi daga makhul anna rajulan sa'ala abad darda an siyami rajab wani mutum ne ya tambayi abu darda game da watan shi kuma yace sa'altu an sa'altu an sa'alta an shahrin kanat al-jahiliya tu'azzibuhu fi jahiliyatiha wa ma zadahu al-islam illa fadlan wa ta'zima haka hadisin ya taho faman sama fihi yawman تطوعا يحتسب به ثواب الله عز وجل ويبتغي به وجهه مخلصا أقفأ صومه ذلك اليوم غضب الله وأغلق عنه بابا من أبواب جهنم haka يدي وجن شافي بير وجن شافي بير حديثي دي ana ta magana to wannan asar din asar ne wanda yake ibnu hajar a cikin tabinul ajar yake cewa hadha hadithun mawdu wannan hadisi ne bara gurbi dan jabu zahirul waz'i da ka gansa kaga ƙarya ne ƙarara qabbaha Allahu man wada'ahu Allah ya tsine ma wanda ya kirkire shi ba ajra'ahu ala Allah ba wanda ya kai shi rashin kunya ga Allah wa rasulihi ba wanda ya kai shi rashin kunya ga annabi wal mutamu bihi indi mutumin ne da nake tuhuma a cikin salsalar hadisin da yana da salsila yana da isnadi haddathana abubakar muhammad ibn isma'il ibn abbas al-warraq illa'an qala haddathani abi qala haddathana abu al-abbas الفضل بن يعقوب الرخامي قال حدثنا داود بن المحبب حدثنا سليمان بن الحكم عن العلاء بن بكير عن مقبول wannan shine isnadin ibnu hajar yace wanda nake tuhuma a wannan isnadin shine daud ibn al-muhabbir ko kuma ala ibn ibn khalid kilahuma qad kazaba dukkanin su makaryata ne dukkanin su shi daud ibn muhabbir shine wanda ya kirkiri hadisin falalan hankali ya samu wani hadisi yana ta faɗa falalan hankali malamai suka ce mutumin banza ne makaryaci to yana cikin wannan isnadin in ka je duk littattafai ka je ka duba tarjamar Dawud ibn al muhaddir bil ha'i Dawud ibn al bil ha'i ba bil babba ba bil ha to wannan cikakken makaryaci ne yana da karerai da yawa da malamai suke kwandemin sa saboda shi to fa shi da ya rawaito hadisin falalan nan fa wani zai shiga rediyo a bashi awa daya yana dura mutane guba wasu suna jin ana ta faɗa wannan wani ya cika shekarar da saban Allah an ce ga wani abu da yayi duk za a kankare masa abin da yake zunubinsa za a sa shi cikin tubabbu za a sa shi cikin abin nan zai zama zai zo ranar gobe kiyama wa wajhuhu mislul qamari lailatul badr wa yuktabu lahu adadu ramli Alijin aladin hasanat wa yadkhulu aljanna wa yuqalu lahu tamanna ala allahi ma shi'ta a rubuta masa lada ya zo in fuskar sana fari ranar goma kiyama kamar wata daren goma sha hudu a rubuta masa lada kamar adadin yashin da yake wani guri da ake kira alat ladan wannan azumi ya shiga aljanna a ce da shi yi fatan abin da kake so yi burin abin da kake so kawai Allah ya maka to mutane da suka cika laifi sun fi son irin waɗannan hadisan saboda an ce da shi ga abin da zai kawai kuma ga matsayin da zai fito da shi a ranar gobe kiyama to shi yasa yan bid'a suka fi kowa dagewa akan wannan kuma wani yana zata wannan shine ilimi domin in ka faɗa mutane za su ji daɗi an ba su falala kamar yadda da a can makaranta alkur'ani ake ba da laƙani a ba da laƙani to shi kuma ya kawo irin waɗannan shine laƙanin su kuma a wan a gurinsa abu abubakar tsartushi ɗaya daga cikin malaman malikiya ne yana da wani littafi sunan shi alhawadisu wal bid'a alhawadisu wal bid'a abubakar tsartushi na so in fito da littafin ina sauri amma gashi nan mai abin nan mai taƙiƙin littafin al'adar fi rajab na mulla alikari ya kawo shi a abin nan a cikin taƙiƙinsa shafi na 130 zuwa 131 abubakar tsartushi dan malikiya ne ba dan wahabiya bane yana cewa yukrahu siyamu rajab ala ahadi thalathati wujuh ba ana kin azumin watan rajab bisa ga fuskokin nan guda uku ahaduha na farko idan khassahu almuslimuna bi sawti kulli am musulmi duk shekara in ta zo su keɓance shi sai azumi a ciki yace wannan ba a yadda ba hasibal awamu wa man wa man la ma'rifata lahu bi shari'ati ma'a zuhuri siyamihi annahu farduhun ka ba har jahilan mutane da wanda ba san shari'a ba tare da bayyanar al'amarin su dinga tsammanin farilla ne kamar ma ramadan ya ce wannan yana sa a cike wannan azumi au in ma annahu sunnatun sabita ko mutum ya dinga azumtarsa a matsayin wai sunna ce tabbatacciya khassahu rasulu bi sawmi da manzo Allah ya kebance shi da azumi ka sunanin rawatib kamar sunnonin da kamar yadda yake sallolin rawatib ko kuma sunnonin azumin da aka saba yi mutum ya azumce shi da wannan kuduri shi ma ba a yadda ba wa imma anna sawma fihi maqsusun bi fadli sawabin ala sa'ir shuhuri ko wanda zai yi azumce shi da jin niyyar cewa yana da wani lada na musamman da za a bashi fiye da in yayi azumin sauran watanni jarin majara sau mai ashura ya dauke shi kamar azumin watan ashura fa kunu min babil fada'il ya dauka shi ma yana cikin babin azumin falala la min babil sunani wan nawafil wal fara'id ba ya dauke shi kamar sunanin rawatib ko farilla a ya dauka azumin falala ne kawai shi ma wannan ba yadda ba walau kana min babil fada'ili da falala ne la bayyanahu sallallahu alaihi wa sallama da annabi ya yi bayani karara aw fa'alahu ko shi ma da ya azumin walau marratan fil ko da sau ɗaya a rayuwarsa kama fa'ala fi sawmi ashura kamar yadda muka san yayi azumin watan ashura yana da a cikin muslim a cikin bukhari da muslim walan ma fa'al tun da bai yi ba batsala kaunuhu maksusan bil fadila wanda ya nuna ba gaskiya ba ne yana da wata falala ta musamman wala huwa fardun kuma ba farilla bane wala sunnatun bittifaq ba kuma sunna bane da haɗuwar malamai falan yabqa li takhsisihi bi siyam wajhu don haka a ware shi ayi azumi ba ya da wata fuska ta dalili ba ya da wata fuska ta shari'a fa kuriha buhu. ba a yi aka karhanta azumtarsa wa dawamu alaihi kuma a dawwama duk shekara a yi hadiran min an yaltahiqa bil fara'id wa sunan ratibati inda awam dan gudun kada jahilai ma su dauka sunna ce kamar sauran sunnoni na ratibai ko kuma su ɗauka ma farilla ne wannan abubakar tsarkushi shi yi wannan bayani a cikin littafin al wal bid'a wal bid'a wasu sun fake cewa ai ai hadisan da suka zo ai in aka hada su za su karfafa juna kamar mulla ali qari mulla ali qari a cikin littafin sa al'ada fi rajab to amma masu bibiya da suka bi hadisin daga hadisi munkar sai hadisi mawdu'i sai hadisi da'ifun jiddan za su tashi juna ba su tashi juna ba ka qadil gariqi bil gariqi mutumin da ruwa ya ci zai ce ci dan uwansa da ruwa ya ci shi ba zai yi ba don haka dukansu ruwa ya ci su ba za su tashi juna ba inda raunin mai ɗanƙani ne to sai su tallafa wa juna amma raunin ya yi tsanani shi ya yasa manyan malamai masana hadisi irin su ibnu rajab irin su ibnu hajar suka ce babu wani kuma ya ce to ya yadda da ifai ne amma ai azumin yana da asali azumi ai yana da asali ai an yadda ai nafila dan me za ku hana mutane azumi a watan rajab ba mu hana ai azumi a